Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka tare da fatan alheri ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Ministar Kuɗi, Kasafi da Tsare-tsare ta Najeriya, Zainab Ahmed ta ce gwamnatin Najeriya za ta bai wa magidanta masu ƙaramin ƙarfi miliyan goma naira dubu biyar biyar daga watan Yuni idan an cire tallafin man fetur baki ɗaya har na tsawon watanni shida. Zainab ta bayyana hakan ne a wurin taron Bankin Duniya da asusun ba da lamuni na duniya a Washington DC. Shin wannan tallafi na naira dubu biyar biyar zai rage da cire tallafin da za a yi a watan Yunin Yaya rayuwa za ta kasance idan an cire tallafin? Shirin Najeriya a yau na tafa da ƙarin bayani akan wannan batu. Domin sanin wane ne mai ƙaramin ƙarfi a hukumance, mun tuntuɓi wani masanin tattalin arziki ga abin da ya bayyana mana. Sunana Dr. Nuruddin Usman Miko, kuma Director na Center for Procurement and Supply Chain na Kaduna State University. Samfin kuma yi ne Head of Department Procurement and Supply Chain Kaduna State University. Eh, kuma an ce kai mai sharhi ne akan abin da ya shafi tattalin arziki. Eh, ba shakka. Na'am. Shi dai idan aka ce mai karamin tattalin arziki duk da dai su a hukumance, kamar abin da suke magana suna cewa idan abin da ya shafi business ne, a ce kamar SMEs kenan. Wato har ga kasuwanci. eh ta bangaren kasuwanci hmm. akwai yadda suka kasafta shi sun ce akwai wanda yake da jari jari da kala kala kala wanda aka kasafta su kamar karamin karfi da kuma wanda yake tsakiya da kuma masu babban karfi sannan amma a bangaren kuma masu talakawa individual wato daidaikun mutane kenan mutane yawa hmm. mutane shi kuma shi ma akwai yanda gwamnati ta kasafta shi alal misali akan ce duk wanda yake samun ko kuma a rayuwar shi a kullum bai samun abin da ya wuce dala ɗaya <clears throat> wannan ana kiran shi four of the forest wato talakan eh, talakan talak wanda hmm. bai iya samun dala ɗaya wanda idan muka lissafa za mu ga dala ɗaya a najeriya kamar ba za ta iya ci da mutum a ranar ba gaba ɗaya ka gane ko eh. to shi ma akan sami wanda akan kira su su kuma Eh, wanda za su iya ci da kansu za su iya rike kansu kenan matsakaita kenan sannan kuma akwai masu kuɗi. na to a gwamnatin najeriya ta ce za a cire tallafin mai nan da watan yuni idan an cire mm. din nan kuma za su mm. rika baiwa mutum miliyan goma wato talakawa ko magidanta talakawa miliyan goma naira dubu biyar biyar na tsawon watanni shida kana mm. ganin cewa naira dubu biyar ɗin nan za ta iya rage wa talakan talak raɗaɗin shirya mm-hmm. tallafin mai? Ai, ai Allah shiga wata malam wannan abin da gwamnati ke kawai labari ne. In na ce maka labari, labari ne kawai. Saboda gwamnatin da ba su da database da talakawan ma ya za a yi su gano talakawan da za su ba wani. Wato ba masu da ƙididdiga kake so ka ce? Ai ba masu da ƙididdiga su waye talakawan su waye ba talakawan ba. ba su da wannan kididdiga. To amma ai sun ce amma sun ce sun kididdige mm. kuma har sun ware talakawa miliyan goma. ina faɗa maka wannan labari ne kawai amma tsakani da Allah ba su da wani su wani kididdiga na su waye talakawa su waye ba talakawa ba an yi wannan abubuwan a baya amma ya ga ya faskara ya yi fili saboda gwamnatin ba irin wannan eh, al'amarin ana son a yi dole ne an tantance su waye talaka sannan kuma maganin cire tallafin nan da ake yi irin Najeriya wanda take da mutane sama da miliyan ɗari biyar ka ce ka cire mutum miliyan goma miliyan goma ka cal wanda bai kai za su 5% kenan hmm. na wannan population din ka ce wai za ka ba su dubu biyar biyar shin idan fa aka ƙara ma wannan kuɗin man fa aka cire tallafin nan fa wannan dubu biyar wannan dubu biyar din eh, Allah na tuba a rana a rana no za ta ishe mutum ya ci abinci ballantana kuma iyalai saboda yadda abubuwa za su ƙara kuɗi inflation zai yawaita hmm. wannan dubu biyar din ba komai bane ba sannan kuma idan ka cire wannan mutum miliyan goma a cikin miliyan ɗari biyu to an saka ma an ce an rage min salauci miliyan goma to su kuma sauran miliyan ɗari da tamanin da casa'in ɗin fa su gaba da shan wahala Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta da muhawara a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma tunin Radio. Ana iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Nas FM a mita 98.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM a Jos jihar Filato a mita 93.3 da Progress Radio a Gombe arewa maso gabashin Najeriya a kan mita 97.3 da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 sai kuma ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To madalla, a farkon shirin kun ji Dr. Usman na Jami'ar Kaduna da bayanin wane ne talakan talak da gwamnatin Najeriya ta ce za ta rika wa naira dubu biyar biyar na tsawon watanni shida domin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur da za a yi daga watan Yuni. Yanzu ga Dr. Emmanuel Bashayi wani masanin tattalin arziki kuma mai ba da shawara kan harkokin kasuwanci. Dakta ko ba da naira dubu biyar biyar ga magidanta miliyan goma na tsawon watanni shida zai rage raɗaɗin cire tallafin man fetur ga 'yan Najeriya miliyan goma da za a yi? A gaskiya ba za ta yi ba domin na farko a ta yaya za ka fito da mutanen nan miliyan goma ta suwaye kamar yanzu nan ya za mu yi musan suwaye ne masu karamin karfi domin kai ka san da cewa sun mafi miliyan goma amma kuma a cikin wannan ne ya za ka yi ka tantance ka cire mutum miliyan goma. so ka ga matsala na farko kenan na biyu in ka cire miliyan goma a cikin yawanci yawan mu da muka fi miliyan ɗari biyu ka tallafa musu sauran mu kuma ya za mu hmm. so fata-fata dai wannan dai kawai ba tsari ne wanda na nake gani tsari ne na arziki ba kuma bangan kama wannan tsarin za ta rage zafin wahalan da zai fito bayan an cire tallafin man fetur dakta kana ganin cewa kenan a naka hasashen a matsayinka na wanda kake mai sharhi akan abin da ya shafi tattalin arziki da yanayin rayuwar al'umma wani mm. hali 'yan najeriya za su shiga don an cire tallafi to baran ga maka na farko kudin man fetur yana karuwa kudin mota ma zai karu nan da nan kusan kudin komai da komai zai karu a kasuwa domin ka san wanda shi dan kasuwa ya je kasuwan kudin mota ya karu zai zai daura ne akan kayan da yake sayarwa kuma haka zai tafi har sama kowa da kowa sai ya ji ta domin me wannan man fetur din kusan kowa kusan yawancin motocin da muke amfani da su suna amfani da wannan man fetur mu ma karan kanmu tafiyan mu nan da nan muna amfani da man fetur so kowa ya shafi kowa so idan an cire fallafin man fetur to za a samu karin kuɗin abubuwa da yawa inflation ma zai karu domin komai yawan kuɗinka za ka sai abuwa kaɗan ne in dama kana siyan abubuwa da yawa da naira dubu biyar yanzu nan sai ka sa kusan naira dubu goma ko sha biyar kafin ka siya abin da naira dubu biyar yake siya maka da so dole ne mu shiri da cewa abubuwa za su kara kuɗi a kasuwa kuma za a samu wuyan rayuwa bayan wannan wannan tabbas ne To, a dakta idan za ka baiwa 'yan Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya shawara a daidai wannan gaba tunda ka fahimci halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki. Me ya kamata a yi idan ana so a rage wa 'yan Najeriya raɗaɗin da za su iya fuskanta sakamakon cire tallafin da za a yi? Eh to za a iya yin tsare-tsare wanda zai zamanto ya shafi mutane da yawa. Misali lokacin da aka ce za a cire uh, tallafin man fetur 2012 ne ko? Wanda aka siyo manya-manyan bosses din nan wanda aka sa hanya suna kwasan mutane da yawa kuma farashin ta da sauki to kagan irin wayannan tsarin tana zan da tafi benefitin mutane da yawa fiye da wannan da zaka ce zaka ba mutum kai ko kai yanzu nan da baka dubu biyar zai dauke ku kwana na daga makashe su balle ma a ce wani wanda zaka ba mu wanda ba mu san waye ne ba so kwata-kwata dai a yi tsari wanda zai zamanta mutane da yawa za su iya samun amfaninsa misali shine wannan motocin nan da aka kawo na biyu kuma na bada misali da zo lokacin da aka yi wani great recession a america wato aka samu aka samu rugujewan tattalin arziki yawa gwamnati ta ta sa ido ta sa hankalinta a gina infrastructure wato kamar hanyoyi da su gidaje da abubuwa da sauransu haka to a wannan lokacin mutanen da suke aiki a kamfanoni masu yin gine-gine kagan su ma sun samu hanyar cin tuwo da su da iyalansu kagan an samu kuɗi a hannu a wannan lokacin ita ma mai sayar da abinci a wurin aiki kaga ita ma tana sayar ma ma'aikata abinci tana dan samun kuɗi ita ma ta je kasuwa za ta yi saya kayan abinci mai sayar da kayan abinci a kasuwa shi ma ya samu so kaga arzikin ya ya je kasa ya trickle down har kasa zuwa wanda kusan kowa ya samu amfaninsa wato sakamakon gine-ginen da gwamnati ta fara yi sai ya zama cewa an ɗauki ma'aikata sai kuɗi ke ah. zagayawa ake samun ayyukan yi kenan yawwa ta gan wannan ya fi gwamnati da ɗaukar kuɗi da ba ma mutane kyauta domin mutanen najeriya ne mu ba mutane masu kiwuya ba ne mu muna so mu aiki da hannun mu samu abinci kawai abin da muke so daga wurin gwamnati shine gwamnati ta samu hanya yadda za ta sa rayuwar mu mana sauki duk mu je neman abinci mu ci mu samu mu dawo gida lafiya amma ba wai mu zauna ba mu kyautan kudi, in ka bani kyautan kudi bayan shekara bayan wata shida sai me zai faru ni da na rayuwa na kafin ka kawo so ni dai na gane cewa idan an yi abu wanda zai taimaki al'umma masu yawa a lokaci ɗaya ya fi auki fiye da a ce a zabo wayansu a ciki a taimake su domin ko da shi kai kana aiki yau kana samun albashi kai ma ba za ka damu ba an baka dubu biyar ai ai kowa zai so so yanzu nan shi ne matsalan waye ne za a zaba waye ba za a zaba ba na biyu kuma wannan initiative din yaya ne impact din shi zai kai wurin kowa da kowa kai ka san wannan ba zai je nisa ba domin da suke bukatan wannan kudin sun fi wannan yawa kuma lokacin da za a ba da kudin nan ba lokaci ne mai nisa ba kuma it's not sustainable because after six months saving zai faru mm, ba abu ne wanda za a iya dorewa ba exactly ba abu ne wanda za a iya dorewa ba mm. to sau da kana ba da shawara gwamnati ta yi amfani da wasu hanyoyin dai na tabbatar da cewa kuɗi na zagayawa hannun mutane ba wai a baiwa mutane kuɗi ba yawwa yawwa domin kagan yanzu nan idan an cire wannan tallafin mun fesar nan the first inflation wanda zai faru shine food inflation wato za a samu eh tashin gauran zabi na farashin kayan abinci farashin kayan abinci kuma ka san kowa zai ci abinci hmm. so ni shawaran da zan iya bayar shine wuraren nan da ake fito da abinci da su daga inda ake fito da abinci gwamnati ta yi wani abu a wannan wuraren ko hanya ko a tallafa ma manoma wanda suke noman wannan abincin domin yawancin lokaci inda za a fito da abinci ne daga karkara zuwa cikin gari shine matsala hanyoyi ba kyau ga kuma rashin tsaro a hanya da sauransu so idan gwamnati za ta iya maganta wannan a gan kowane hanyoyin a gyara su ma a ce an cire kudin tallafin man fetur din nan an dan rage wani abu an gyara wayannan hanyoyin a ce kowa yana gan da cewa ai wayannan hanyoyin da ake fito da abinci yana da sauki so da mai mota ba zai caji kudin mota sosai ba domin hanya yana da dan ya tafiya da kuma sauran irin wayannan abubuwan za su fi kawo mana za su fi auki ma jama'a fiye da a ce an ɗauka sabon kuɗi an mika ma mutum eh, eh, miliyan goma ko miliyan nawa ne ya fi auki fiye da ɗauka sabon kuɗi a ba mutane domin za su kashe kuɗaɗen kuma za a dawo gidan jiya. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. za madadin abokan aiki na Halima Jumrau sai editan shirin Sagir Kano Sale. Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a huta lafiya.